addu'a wa idza ra'a addu'a da ake in an ga ruwa kana ganin ruwan sama yana zuba akwai addu'a da ake taban kar ku manta cewa yana cikin wuraren da Allah yake gaggawan karban addu'a bayi shine lokacin da ake ruwan sama in dai ana zubar da ruwa to Allah yana karban addu'a kamar yadda aka ce an je arfa Allah yana karban addu'a ko to in dai ana ruwan sama lokaci ne da Allah yake karban addu'a wanda yake da bukatunsa yana gani an fara ruwan sama samu wuri ka zauna ka fake ka ta addu'a kana roƙon Allah amma ba kowa zai iya fahimta ba sai wanda yake zuwa makaranta ya ji malamai sun faɗa wannan hadisin riwayar Aisha ne Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an riwayar Imam Bukhari ya ubangiji ka saukan